sauraro studio kama da saduwa a wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da halcin Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani ga kanun labarun. Ɗumbin mutane sun gudo daga yankin Maraɗi sun taho birnin Yame dangance da matsalar yunwa da suke fuskanta. birnin agadas na fuskantar matsalar kwanciyar hankali cikin rahoton musamman na yau za ku ji yadda kasuwar baza koli na kayayyakin kere-keren abzinawa ke wakana a gidan kallo na lyon a ƙasar faransa assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma ga labarun kamar yadda suke ɗaruruwan maza mata da yara na gundumar gidan rumi yankin maraɗi suka zo suka yi tururuwa a birnin yame a cewar su matsalar yunwa ce ta kawo su a nan yame ɗin sakamakon faɗuwar damarar bara. A yanzu haka dai suna cikin anguwar wadata inda suka shiga barace-barace. Abokin aikinmu Omar Hamma ya tattauna da su ga abin da suke cewa. Zuwa maza kuwa suke mai kasala abinci a bamada. Yin wata ta koro ma da yare kuna gani mutuwa mu samu abin da man kacina. Shi ya samu ka ta muna bara. ba ya abinci ba kawai abinci ko tasi bai ba mu na tun da kaka muke akwai wanda sun ka shekara wurin ga yanwa ta hana koma ba abinci cikin garin ga abin da aka gari mu dai yanzu wata hudu mun ka tsere ke wasu sun shekara na ai wallahi an gauri dai an ce maka mutum ta kai dari ku wurin ga diya mu ma sai dari hudu an gauri duk suna wurin bara na jima nan na kai wata biyu na mun tona mu dan mu tsoye mu abincin da za su ci mata mu shekaran nan sai a hankali shi yasa kana ganin da mata da yara dukkan sun taho nan ne a nima abincin da za su ci gaskiya ko maza wa'anda da koyanan ya ban ma iya misalta masu saboda dama gare su ni ina yankan warce kuma ina koma sana'a dai kala kala ina da yi domin in samu abincin da zan ci kiran da muke yi wajen gwamnati ya nemo mana sana'o'i da dama can kauye ka gani inda akwai sana'a ba a rasa yadda an kai wasu daga cikin wato 'yan maraɗi kenan da suka zo a nan birnin Yami. wata tawagar 'yan majalisa na gudanar da wato ta gundumar dogon duci ta ziyarci karkarun da ke fuskantar matsalar abinci a cikin gundumar ta dogon ducin don ta ƙididdige wato bukatun da al'umma ke bukatarsa dan majalisar ƙasa yakuba sumana gawo ya yi wa abokin aikinmu aliyu bawa ƙarin bayani dibitoci na departament ɗin dogon duci muka taru muka shawara akwai matsaloli cikin departament ɗin dogon duci bisa yanayi na damana da muka zo aka ce muna su kukutan tahi matsala yannan kiryayen nan matankari ɗan ka tsari dogon duci ke shi don ka komin uku ɗin nan masu matsala duka mun tai mun kewayo mun zanta da al'umma sun ba mu ra'ayinsu bisa ga ayyukan da suka so rikaya musu an yi dosiye za mu koma da su kuma wajen premier minister duk da aikin da ya kamata a tallafa kuma a kawo abinci da rahusa wannan saboda matsalolin da mun haka mun hito da kumari mun kago ɗaya mun hita bakin gari mun ka iske mata suna gina tururuwa muka tsaya muka tambaye su mina na za a yi suka ce a an gina an ka samu shine aka zo a tai aikunu a sha kenan mu mun gani matsala ga ido wani ɗan majalisa kenan na gundumar wato dogon duci kuka saurara. Bugun iska mai tsananin sanyi da ake kira jawara wanda wani bi yakan yi sati yana bugawa a wasu karkaru yana iya haddasa ɓanna ga albarkatun noman lambu tun ranar 29 ga watan janairu 2018 ake fuskantar wannan lamari a cikin wasu karkaru na ƙasar nan a misalin garin maraɗi in ji ma'aikatar hasashen yanayi mai ko komi ke haddasa wannan shawara wace gudunmuwa ce meteo in za ta iya kawo manoma usman bawa ma'aikacin meteo ta yame ya bada amsa kamar haka. Wannan al'amari na faruwa ne kasancewar ƙura ba ta wuce ba. Da rana ƙura tana hana zafin rana ya sauka a doron ƙasa, kenan yanayi bai ɗaukar zafi. Kasancewar an yi ƙura mai ƙarfi sosai a kwanakin baya-bayan nan a yankunan Difa, Zandar da Maraɗi, shi yasa aka yi sanyi sosai a waɗannan yankunan. Masu noman garake muna ba su shawarwari. Akwai labarun da muke ba su a game da shuke-shuke, sannan muna tallafa musu dangane da noma da kuma yanayi. Domin yanayi yana da muhimmanci sosai a harkar noma. de ce à d'autres a gaida Asman shi na da fassara. Birnin Agadas na fuskantar matsalar kwanciyar hankali jehi-jehi tsakanin kwanaki biyun nan ‘yan kabu-kabu biyu aka wa, kishin gilla. Wannan matsala ta ɗau hankalin mahukuntan garin inda suke buƙatar gudunmuwar al'ummar birnin. Mataimakin farko na magajin garin da'irar kwamin ɗin Agadas Abubakar Ajawal ya yi wa abokin aikinmu Musa Mamman ƙarin bayani. Mun kasance muna rayuwa ne a cikin wani yanayi na rashin tsaro da 'yan fashi da makami. A yau idan za a kiyasta kashe-kashe da kuma fashi da makamin da aka aiwatar a cikin da'irar birnin abin yana da yawa. Waɗanda abin ya fi shafa su ne can kabu-kabu. To wannan lamarin dai ya ɗauki hankulan magabata, kama tun daga na da'ira har zuwa na jiha. Matsalar tsaro abu ne da ya shafi kowa da kowa. Sannan kuma waɗanda suke aiwatar da wannan aika aikar ƙwararru ne. Mu abin da muke so al'umma su ba mu haɗin kai da wuri ba wai ihu bayan hari ba domin mu iya ciyo kan matsalar da wuri. Ina miƙa kira ga jama'a su kasance suna a huce ne ko kuma waɗanda suke zaune a birnin na Agadez. Koyaushe muna na'am da su har ma gwamna kafofinsa a buɗe suke. mu isa cin ƙasa a cikin satin da ya shuɗe ne ƙungiyar wato ƙungiyoyi da ke cikin rukunin zauren shawara na mutanen karkarar yankin difa suka gudanar da wata haɗuwa domin mai da hankali ga halin da manoma da makayan karkarar ke ciki komi raskonar sakamakon wato na wannan haɗuwa ya bada abu neno mamba ne na wannan zauren ɗauke da ƙarin bayani. akwai sha'anin rikici tsakanin manoma da makiyayan nan na wanda bara mun yi asarin rai bana ma gashi in rikicin da yake faruwa shi ma za mu shiga tsakani in Allah yarda mu gani su wane ne suke yin shi yaya ake game da gwamnati mu je mu binciko gindin wannan matsalar inda take don mu samu mu samu maganin ta saboda babu matsalar da bata da magani sai dai mutane ba su tashi neman magani ba waɗannan abubuwa suna daga cikin manya-manyan abubuwan da muke yi mai sauran ƙanana waɗansu abubuwa kaɗan-kaɗan kamar taimaka ƙungiyoyi kamar mu yi na kapasiti. ce na kungiyoyin mambur mu kawo tsari ga kungiyoyi yadda za su tafiyar da ayyukansu wannan duka akwai a ciki mu yo kasa kasa mu zo a wato karkarar da magaram Kotun ɗaukaka ƙara na zandar a yau da saye ya yanke hukunci bisa al'amura guda biyu, magana wadda ke tsakanin jagoran kodaye Abdu Ɗan Neto da shugaban majalisar shawara ta garin Maraɗi da ɓangare guda kuma inda wato magana ta shafi gwamnan jiha magajin garin jiratawa da shabda kanto na jiratawa sakamakon shari'ar zai fito ne ranar 29 ga watan maris mai kamawa mu saurari abdu ɗannino. yanzu wannan ta farko ta na da mara tun da mara ya ɗaga kala kuma shi procurer ya ɗaga kala domin kamu zandar amma wancan bangaren na mayar da abokakin shi ba wanda ya zo amma wanga bangare na gwamna da mayar ke jiratawa su sun zo tun da su ba su yi asal ba kenan kuma muna cikin ƙasa wadda take aiki da doka da oda kenan ba su da wata magana da za su gai kuma shi wanda ya ɗaga kala bai ba da yasa ya ɗaga kala ba shine sai doka ta yi aikinta ta. da wannan shari'a ce a yarda da abin da kotun maraɗi ta yi sai su kuma ke da sakamako suka ce to a jira 29 na watan uku na bature ran za a ba da sakamako wanda yake shine zai tsaya daidai da mu kuma wata bangare wanda mar bai zo ba da shi da lauren shi ba wanda ya zo shine sai aka ce to ita ma nan an ɗaga ta sai tara ga wata sannan za a yanta in duka sun zo kuma ba su zo ba kuma ran nan ko insha Allahu a ba da sakamako Mu isa babban birnin kasuwancin ƙasar Ƙungiyar UNICEF ta baiwa ɗaliban makarantun bokon firamare wato na gundumar mai gudunmuwar kayayyakin ɗaukar darasi satin nan da ya shuɗe. Abdulrahman Nomau mai wato ajiyar kayan makarantun firamare na gundumar mayayin ya bayyana manufar wannan gudunmuwa. UNICEF da ta taimaka ma ɗaliban jiha mai taimaka ma yara saboda karatunsu yara 'yan maza da 'yan mata kenan kowa samu abin zuwa makaranta kenan samun su je karatu ba tare da sun samu matsaloli ko ɗaya ba yanzu yaran da ya je da wannan dan kit da ya je gida ma murna ki an ba mu shikka an ba mu shikka in kana da matsalar tahiyar shi lakwal da ya ga yaro mai wannan shikka gobe tun da sa a tiyaji shi ma da ya samu wani shikka kenan kit ya yi an kurashin zuwa yara ɗalibai makaranta wato mai ajiyar kayayyakin makarantun firamare na mai kuka saurara. Mu komo a wato yankin zandar ɗin. Bayan wa'adin da suka yanke na kwana goma biye da yajin ɗaukar darasu na kwana biyu, ɗaliban jami'ar zandar sun gudanar da zaman dirshin a gaban harabar barikin tasu inda suke buƙatar ganin an cige wato magabata guda biyu na farko ta wannan jami'ar tasu. Mu saurari Muhammad Malam Bukar, babban sakataren ƙungiyar ɗaliban. Buri biyu ne muka saka a gaba na farko shine tafiyar karatu ya miƙe, na biyu kuma shine buƙatar ficewar mataimakin shugaban jami'ar, saboda shugaban jami'ar da mataimakinsa bisa aikin da aka ɗora musu ba su komai ba. Mun san abin da muke faɗa a cikin wannan lamari. Waɗannan mutanen tun lokacin da aka kawo su su aiki ko guda a tsawon shekaru uku idan kuma sun yi sai su guda mu. Mu abin da muke so shine ƙasashen shi don haka ne muka shirya wannan taron gangami domin bayyana rashin jin daɗinmu saboda ba za mu zura ido muna ji muna gani ba ana kasara muna tafiyar karatu. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Tirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba ɗaya zangon FM. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu ke sauraro daga nan babban birnin Yame. Wato yanzu kuma sai mu shiga shirinmu na musamman. Tun ranar 17 ga watan Oktoba da ya shuɗe ake gudanar da kasuwar baza kolin kayayyakin ƙere kere na Abzinawa a gidan kallo na Lyon ƙasar Faransa. Za a kuma ci gaba da wannan kasuwar baza kolin har zuwa ranar 4 ga watan Nuwamba 2018. Tarnan Fudai Ahmed ta wayar tarho ya firanta da Cecilia Duclos mai kula da baza kolin ga kuma irin abin da take bayyanawa. Il s'agit d'une exposition dans laquelle sont exposés euh, de nombreux euh, bijoux euh, Touareg. Shiri ne inda aka basa kolin kayayyakin ado da dama na bugaje na Nijar musamman. Mun yanke shawarar shirya wannan basa kolin a sakamakon wani tallafi na kayayyakin ado na bugaje sama da ɗari biyar da muka samu daga wata ƙungiya mai suna Masnat. Mun kuma baza wasu kayayyakin ayyukan hannu kamar fata, icce da wake da kuma kaɗe-kaɗe. Da muka samu wannan tallafi, mun maida hankali sosai kan al'adun bugaje. muka gano cewa waɗannan al'adu suna da ƙarfi sosai suna fayyace wasu mutane na ɓangaren al'umma daban ta hanyar waɗannan kayayyakin ado da na ayyukan hannu mun yi shawarar zuwa wajen bugaje mu tuntuɓe su domin mu san su wane ne bugaje menene tushen al'adar su domin mu san gaskiyar lamarin a zahiri maimakon tunanin da muke yi da shi akan bugaje a ƙasashen yamma bugaje suna birge nasaru sosai shi yasa muka zo domin mu san su ta hanyar kayayyakin su na ado da kuma al'adunsu muna kyautata zaton ganin wannan baje kolin ya wakana a Nijar, amma har yanzu ba mu yanke shawara ba, sai dai muna tattaunawa kan haka. Abin da na sani dai, ƙungiyar masana na da niyyar buɗe wani gidan kallo a Abalak, inda za su gabatar da wasu kayayyakin su domin arana wasu kayayyakin ado da makera na Nijar suka kera saboda su nuna wa yara masu tasowa na jihar Agadez. A gaida Asumana Shina da fasarta wannan rahoto da kuma haka muka zo karshen shirye shiryen namu na harshen Hausa a madadin wato Malam Musa Hassan da ya zamanto editan yau da kuma Tawai Hassan da ke bisa kan na'urori a can kuma wato Mustapha Mamman Sani wanda ya sa ido ga dukkan shirye-shiryen haka zalika da kuma bawa wanda yake can yana kula da rediyoyi masu hulɗa da mu a madadin su duka nake muku sallama sai ku tarbi habibu garba a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya sauraron shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa